Karfe biyar da minti biyar studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu yanzu kuwa ga mahimman kanunsu. talatin ga watan Nuwamba ranar da aka keɓe ga 'yan jarida inda wannan shine karo na tara da ake ɗaukar inda aka ɗauki maudu'in bayyana bayyana wa 'yan ƙasa jagoranci da rawar kafafen yada labarai kamata su taka gamayyar ƙungiyoyin mata da 'yan mata masu yaƙi da cin zarafin jinsi sun ɗauki a aniyar yaƙar wannan al'amari a rahoton na musamman zai mayar da hankali ne a kan nauyin da aka ɗorawa ma'aikatun magajin nan gari yau za mu leƙa a ma'aikatar magajin gari ta magarya to yanzu ga labarun yadda suke Yi wa 'yan ƙasa bayani a game da jagoranci da rawar da shugabannin kafafen yada labarai ya kamata su taka shine maudu'in ranar da aka keɓe a wannan shekara musamman ga 'yan jarida da zai gudana 30 ga watan Nuwamba a karo na tara. Ibrahim Haruna shugaban cibiyar gidan 'yan jarida a hirarsa da Asumana Shina. sabo wannan shekara shine ba za ku ga rumfuna su kadai ba na rediyo da talabijin ko kuma kafafen watsa labaru za ku ganin kuma kungiyoyin ma'aikata da kuma abokan hulɗa kafafen sadarwa su ma za su rike rumfuna domin gabatar da su da kuma bayyana hulɗar su da kafofin watsa labaru kenan buɗe kofa ce akwai kuma sauran masu ruwa da tsaki da ke halarta cikin harkokin kafafen watsa labaru domin ƙoƙarin faɗaɗa abokan hulɗarmu da ayyukanmu domin ba da dama ga 'yan jarida su yi aikinsu yadda ya kamata. Haka kuma game da abin da ya shafi ayyuka a dunkule dukan ayyukan da aka shirya cikin tsarin wannan rana an rike su kuma za mu mai da hankali wajen shirya dukkan waɗannan ayyuka. A yau da safe ne a can cibiyar gidan 'yan jarida da ke na Yamai aka yi muhawara inda a cikin maudu'in da aka ɗauka akwai gudunmawa da kafafen yada labarai ya kamata su kawo wajen bayyana wa 'yan ƙasa abubuwan da ake ciki musamman a game da jagoranci. Ismail Lawal Salau a hirarsa da Asumana Shina. 'Yan ƙasa sun zamanto masu bukatar bayanai daga waɗanda suka ba amanar jagorancinsu. Dukan hukumomi ya zama dole su tanadi rahoto duk shekara inda suke bayyana ayyukan da suka gabatar abin da ta zama dole ga hukumomin gwamnati su kuma kafafen yada labarai ba a ware su ba. Da farko suna da nauyin aiki don jama'a kuma ya zama dole su mutunta hakkin jama'a na samun labarai. Saboda haka a cikin tsarin aikin su suna ɗaukaka wannan batun na magabatar su yi wa talakawa bayani kan ayyukansu. Suna haɗa labarai da ke taimakawa wajen ƙarfafa wannan lamari kuma hakan na ta samun wurin zama a tunanin 'yan ƙasa ta dalilin ayyukan kafafen yada labarai magabata na yi wa 'yan ƙasa bayani kuma koda da ya kasance ba sa sanya hakan a sakamakon waɗansu rahotanni na kafafen yada labarai dole su fito su yi bayani. A cikin kwanaki na goma sha shida aikin suna yaƙi da musgunawa jinsi ƙungiyar mata da 'yan mata sun yi taro muhawarar 'yan jarida a yau da safen na a anayamai wanda gurinsu shine 'yan jarida su rinka fallasa musgunawa da ake wa 'ya'ya mata. Khadijatu Abdullahi a hirarta da Hawa Usman. c'était dans le cadre de la célébration des 16 jours d'activisme édition 2020. Muna gabatar da wannan muhawarar ne dalilin ranaku 16 da aka keɓe a faɗin duniya don yaƙi da musgunawar da cin zarafin da mata ke fuskanta. Mun yi tsare-tsare da dama, mun yi ba da ƙarfi kan wayar da kai saboda nan ne so min taɓe. Ya kamata a wayar ma al'umma kai musamman ma mata da 'yan mata don a yi rigakafin wannan musgunawar da suke fuskanta wanda ya kamata su rinka bayyanawa. Za mu ci gaba da dawa musu har sai mun ga abin da ya ture ma buzu naɗi. ko birni ko ƙauye za mu kama musu ko ta ɓangaren kiwon lahiya ne ko a shari'ance ne muna tare da matan nan muna kira ga mahakunta na su dubi al'amuran da idon rahama su ƙara buɗa wuraren kai ƙara don musguna da mata da 'yan mata ke fuskanta yanzu muna da cibiyoyi guda hudu jihohi takwas ne abinda muke so cibiyoyin su ƙaru ko ina a cikin ƙasa. que Ana samun musguna wa mata da ‘yan mata a cikin ƙaramar hukumar Kwalo a cewar uwar gidan Mamudu Fatima Abdu, shugabar kwamitin sa-ido na ɗan ƙasan ta yankin. Wannan yana da nasaba ne da rashin kula da haƙƙin ‘ya'ya mata inda akwai buƙata a horo a horar da su da kuma waye da kawunan su ga abin da take shaidawa Samira Rofik. Musgunawar iri-iri ce, a jiki, a ɗabi'o'i, akwai matan da ke zuwa wajen mu don bayyana mana matsalolinsu. Abu ne da ba a rasawa, don a ciki akwai auren yara ƙanana, auren dole da matan da ake bugu. Don ganin bayan wannan, muna ga neman hanyoyin bi don yin farfagandin wayar da kai wa mata da maza don watsi da wa'annan ɗabi'u. Tare da ban hogo, mutane za su farga saboda suna yin haka ne a cikin rashin sani. Yanzu tare da hogo za su gane cewa mace tana da inci kamar yadda namiji yake da shi ba abu bace da za a jefar inda ake so a bata wuya a yi duk abin da ake so da ita ita yar adam ce tana da inci da nauyi kuma da ya rataya a wuyanta fasahar kirkira tallafawa fasahar kirkira da rage musgunawa jinsi shine maudu'in muhawara karo na farko mai suna sarauniya a nan yamai wanda wata kungiya ce mai suna WR mai baiwa mata 'yancin faɗa albarkacin bakinsu Nuratu Umaru Hega shugabar kungiyar ta a da Rafika a Attahir. Dabu'a ma'ana ni mace ce, ni mawaƙiya ce, muryata na ɗaukuwa, Muryata ita ce muryar sauran 'yan uwana mata. Tunda na samu sa'ar zama wakiliyar 'yan uwana, to don mi ba za ni magana ba a sunansu. Ta hakan ne dabbu'ar ta girku. Dabbu'ar fasahar mace ce, tunda Debo na nufin mace da Fulanci. Debo A ƙungiya ce mai zaman kanta da aka girka wa mata ta hanyar mace. Manufar Debo A shine dukkanin matan Nijar su shiga cikin natsuwa da kwanciyar hankali, rage musgunawa da ake musu, da ƙara yawan adadin ɗalibai mata a makarantu. Yara maza da mata su kasance cikin natsuwa da jin daɗi. Komai da firci ne yake farawa, ya kamata a fahimci juna, kowa ya bada ra'ayinsa. wannan ne muke hange dole ne mace ta samu ta cewa dole ne mace ta bada ra'ayinta wannan ne muke so Mutanen suka baro mazauninsu a gundumar Torodi a jiya sun samu tallafin buhun shinkafa tamanin da uwar gidan takuba kwai Amina Burema wacce 'yan yankin ce ta ba da wannan tallafin. Wannan tallafi zai taimakawa jama'a da ba su samu komai a gonakinsu ba saboda rashin tsaro a garuruwansu. Sai mu saurari ra'ayin waɗannan mutane a hirarsu da Abubakar Sani. Muna ma hajiya Amina godiya da ta kawo mana wannan taimako bayan an koro mu daga gidajen mu ba tare da ma mun girbe albarkatun gonakin mu ba dabbobi kuma sun lalata sauran da muka baro. Ba mu amfana da ayyukanmu ba a wannan shekara amma mun gode wa Allah ta fuskar ilimi muna da makaranta. Wannan abun da suke mana ya mana daɗi sosai mun gode Allah ya kama musu Allah ya rika Allah ya ba su ikon su ci gaba da taimaka mana tunda suna tausaya ma mata Allah Allah ya biya su kuna hajja amina a yau hajja amina ta kawo mana taimako alhamdulillahi ta kawo mana shinkafa sako tamanin mun gode kwarai tunda mun ku zo nan muna wahala kwarai dangane da rashin abinci da mun ka baro garin mu shirka ta hito duk shirkan mu bisashe sun canye ba mu samu komi yanzu matsalar da muke fuskanta rashin ruwa muna wahala kwarai saboda rashin ruwan nan hannu Gidauniyar Niger Heritage a jiya sun yi wata muhawara a nan mai bisa albarkatun ƙasusuwa na dinosaur a tarihi na cikin ƙasar Niger. Wannan dama ce ga Paul Senero, Profesa a Jami'ar Chicago, shugaban Gidauniyar Niger Heritage, ya bayyana dalilin kasancewarsu a ƙasar Niger ga abin da yake bayyanawa. Ina son isar da godiya ta ga gwamnatin Nijar da kuma 'yan Nijar ina kuma godewa mutanen da suka yi aiki tare da ni. Haka kuma zan yi amfani da wannan dama domin godewa dukkan waɗannan mutane da muka kwashe shekaru talatin da su a nan Nijar da kuma suke ƙoƙarin bayyana arzikin ƙasusuwan tarihi da ke da muhimmancin gaske. A nawa ra'ayi akwai dalilai da suka sa ni zo nan. Na farko domin ilimi da waɗannan ƙasusuwan tarihi za su bada. Na biyu bisa tasirin da da wannan aiki zai kawo ga al'umma da kuma alfanu na al'adu da na tattalin arziki da waɗannan bincike da kuma wannan arziki za su kawo. Paul Senero dai da tawagarsa sun je gurin da ke akwai ƙasusuwan gawawakin dinozor ne da ke gadafawa a gunduma Adar Bisnet a yankin jihar Agades inda suka tono wasu ƙasusuwan dinosaur ɗin. sai kuma a ɗaya ɓangaren a shekara 2008 ne aka ƙirƙiri taron wasannin festival de layir taron da yake da gurin haɓaka albarkatun al'adu da yawon buɗe ido na jihar agres daga biyu zuwa hudu ga watan Disamba ne za a gudanar da waɗannan wasanni a Ifirawan. Mohamed Jibril ɗaya daga cikin waɗanda suke shirye-shirye waɗannan wasannin Eh, sun bayyana tarihin wannan sabga a hirarsa da Anise Karim. albarkatun yawon buɗe ido da yankin agadarsa yake da su idan aka hada da arzikin al'adu da mayar da yankin agadarsa wani yankin da ke janyo hankali dalilin tunanin hanyar kafa bikin ku sani cewa yawon buɗe ido ginshiki ne na tattalin arziki bikin al'adun na da burin taimakawa wajen marfafa kuma haɗin kan 'yan ƙasa da shimfiɗa zaman lafiya da kuma bunƙasa ci gaban tattalin arziki da na al'umma na yankin agadarsa Agadas. Mun fara yawo da bikin a bangaren wasu kananan hukumomi kamar Arlita Timiya kamar Adar Bisanata da yake abu sabo ne bai kai karfin ya shafi yankin baki ɗaya ba. Dalilin kenan daga baya muka yi tunanin domin bikin ya ratsa Ife Za mu ganin idan ya girma ya zamu Sai kuma a fannin ƙwallon ƙafa ana wuni na uku na kwamɓalar cin kofin duniya da take gudana a ƙasar Qatar a wannan shekara, inda Senegal da take daga cikin ƙasashen Afirka daga cikin ƙasar Afirka da take hangen cewa za ta kai labari. Yanzu haka dai tana karawa da ƙasar ecuador inda Senegal ta ci ci biyu da kuma ɗaya. sai a ɗaya ɓangare abin da ya shafi musamman babban rahotonmu na musamman hukumomin ƙasa a cikin tsarin saka wa ƙananan hukumomin mara na ba su 'yancin cin gashin kansu suna eh, sakarwa musamman shugabannin ƙananan hukumomi damar su ba da gudunmuwarsu a fannin da ya shafi tallafawa ilimin boko da sauransu inda magajin garin magarya suke dafawa musamman a wannan bangare da kuma yin waɗansu ajujuwa domin rage wahalhalu na rashin ajujuwa a cikin makarantu ga abin da yake shaidawa zara bukar magajin gari wane matsayi ne bangaren ilimi ke da shi a wajen ku a matsayin ku na karamar hukuma tare da sakin ragama kananan hukumomi suna mayar da ilimi ɗaya daga cikin muhimman ayyukan farko kamar yadda sanarwar jagorancin aiki ta ƙasa ta shugaban ƙasa bazum muhammad ta tanada takamaimai miye kuke yi don shawo kan matsalar rashin katange makarantu a magarya To game da wannan tambaya ina so in sanar eh, muku cewa kowace shekara muna gina azuzuwa masu kyau da suka dace. Akwai kuma gudunmuwar gwamnati da ke tallafa mana game da kuɗin ƙasa da take samu ta hanyar man eh, fetur eh, da kuma aka kasa su zuwa uku zuwa bangare uku wato ilimi, kiwon lafiya da kuma ruwa. Game da abin da ya shafi ɓangaren ilimi gaskiya a kowace shekara muna samun gina ɗakin ɗaukar darussa guda. guda kuma tare da sakin ragama yanzu ilimi ne ke busa wuyanmu muna kula da abin da ya shafi gyare-gyaren da abin da ya shafi ababen sufurinsu a game da abin da ya shafi jigilar kayakin karatu da dai sauransu. Magajin gari, me za ku iya cewa kan proje jagoranci? Projen jagoranci yana tallafa mana wajen karɓar lanhu da haraji, haka kuma projen jagoranci ya sha shirya mana tarukan ƙarawa juna sani game da batun tattara kudaden haraji gaskiya wannan horo ya ba mu dama sosai kuma ya ba mu hanyoyi da matakai domin tafiyar da aikin tattara kudade yadda ya kamata a cikin komin tamu mun gode wa Allah hakan ya ba mu haske domin ya ba mu dubaru masu sauki wajen tattara lanho da haraji mun lura da wani yanayin yarda da fahimtar juna bayan kafa kwamitin sa ido na 'yan ƙasa gaskiya kungiya ce da ya kafa da kenan tana tallafa mana sosai. Shin kuna da wani sako da za ku mika ga manyan hukumomi? To kirin da muke shine wannan sakin ragama ya ɗore gadan-gadan kowace shekara. Kenan kowace shekara idan ana kai ga samun sakin mara da kuma kuɗaɗe da ake baiwa ƙananan hukumomi. karshen labarun kenan a kasance lafiya.